Daga birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Jama'a masu mu Assalamu alaikum ta da fatar an wayi gari lafiya. Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye kan mitoci 49.31 31 ko kilohas 6,170 da kilohas 9,765 a gajeren zango. Kuna iya sauke manhajar GTA Hausa a Play Store da iTunes ko bibiyar shafukanmu na intanet a gtahausa.com da kuma shafukan mu na sada zumunta irin su Facebook, X, TikTok, Instagram har ma da YouTube don samun labarai da su Yusuf Aliyu Harande tare da Saudat Kabir da sauran abokan aikinmu ke farin cikin kasancewa da ku a yau Laraba 4 ga watan Fabrairun 2026. Bari mu fara muku da kanin labarai. Hukumomi a Najeriya suna tuhumar tsohon minista malami da laifin ta'addanci. Amurka ta aika da sojoji Najeriya Shugaban kungiyar 'yan tawaye a ƙasar Congo ya ce suke da alhakin kai harin jirgi mara matuki na drone. 'Yan bindiga sun hallaka mutane talatin da kuma nuna sun fi karfin hukumomi a Najeriya. Eh to gaskiya ba za a yi cewa ba jaman tsaro ba amma ta eh, ta'ani irin haka jaman tsaron gaskiya ba tsaya suke yi ba. Mm. Ba za su yi ba. ko talauci na iya zama ɗaya daga cikin dalilan tauye haƙƙin yara da musguna musu? Wasu zaka gansu suna shekaru ƙasa da goma a ce mai aiki a gida ne waɗannan abubuwan ne ya kamata mu ɗauki mataki. A babin shiri da muke tafe da shi kuwa, Madina Dauda za ta gabatar muna da shirin ɗinkin kwalba, sai daga bisani mu kawo muku labaran wasanni a takaice, amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum. A ranar Talata ne 'yan sanda a Najeriya suka tuhumi tsohon ministan shari'a Abubakar Malami tare da ɗansa Abdulaziz da laifuffukan da suka jibanci ta'addanci da muggan makamai watanni bayan da hukumar hana wadaƙa da kuɗin jama'a wato EFCC ta tuhume shi da laifin halatta kuɗaɗen haram. Masu gabatar da ƙara sun yi ikirarin cewa a watan Nuwambar shekara ta biyu. malami ya tallafa wa ta'addanci da saninsa ta hanyar ƙin hukunta masu ɗaukar nauyin 'yan ta'adda waɗanda aka gabatar da takardun ƙararsu a gabansa lokacin da yake riƙe da mukamin atoni janar na ƙasa Malami da ɗansa duk sun musanta zargin da ake musu kuma hukumomi za su ci gaba da tsare su kafin a fara zaman kotu ranar ashirin ga watan fabrairu bayan da aka ƙi basu beli amurka ta aike da rundunar sojoji zuwa najeriya a cewar janar ɗin sojan da ke kula da harkokin sojin amurka a afirka ranar talata wannan shine lokaci na farko da amurkan ta sanar akwai dakarunta a ƙasa tun bayan harin da ta kai ranar 25 ga watan disambar bara shugaba donald trump ya ba da umarni a kai harin ne a wuraren da yake cewa 'yan ta'adda na laɓewa a najeriya ya kuma ce wasu hare-haren za su biyo baya janar ɗin sojin amurkan ya ce an aiki da dakarun ne bayan da ƙasashen biyu suka cimma yarjejeniyar cewa ya kamata a ƙara ɗaukan matakai don daƙile ta'addanci a yammacin Afirka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Shugaban ƙungiyar 'yan tawayen AFC da M23 a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya wallafa a shafinsa na sada zumunta cewa su ne suka kai harin jirgi mara matuki na drone a filin jirgin saman Kisangani da ke arewa maso gabashin kasar. Gwamnatin Lardin Tsofo inda garin na gani yake ta ce jiragen drone shaƙe da bama-bamai sun hankoro filin jirgin saman na gani ne. A wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na X, shugaban 'yan tawayen Corneli Nanga ya ce wannan harin ya nuna rundunar sojan Congo yanzu ba su da wani fifiko a yakin sama. Shugaban ƙasar Colombia Gustavo Petro ya faɗa wa manema labarai na ƙasarsa cewa sun tattauna da shugaban Amurka Donald Trump kan yiwuwar fitar da man fetur ɗin Venezuela ta Colombia, yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi da kuma musayar baki da ke tsakanin Colombia da ƙasar Ecuador kan cinikayya da ƙwayoyi. Shugabannin biyu sun sha sa'in da juna tun bayan da Trump ya fara wa'adin mulkinsa na biyu, inda ya yi ta zargin gwamnatin Petro da shigo da hodar Iblis Amurka ba tare da wata kwakwarar hujja ba. ya kuma kakaba wa shugaban na Colombia takunkumi kuma ya yi barazanar ɗaukan matakin soji. amma alaƙa mai tsami tsakanin shugabannin biyu ta yi sanyi a watan da ya wuce kuma sun yi mu'amala mai kyau a tattaunawar da suka yi jiya a fadar white house labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na gta amurka ke magana a nan birnin washington dc yanzu kuma sai mu shiga taskar rahotanni wasu 'yan bindigar daji sun kai hari a yankin jihar kwara inda suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama wannan kwana zuwa ne bayan da gwamnatin najeriya ke ikirarin tana aiki tukuru don kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasar wanda wasu 'yan najeriya ke cewa ba su fara ganin aikin da hukumomi ke ikirarin yi ba wakilin gta mustapha nasiru batsari na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton A yanzu haka da yi kimanin mutane talatin ne ake fargabar sun mutu tare da kona gidan wani basarake a sakamakon wani mummunan hari da wasu 'yan bindiga suka kai a jihar kwara da ke tarayyar Najeriya. Rahotanni daga yankin wuro na ƙaramar hukumar Kayama ta jihar Kwaran wanda yake kan iyakar jihohin Kwara da Niger na nuna cewa maharan sun banka wa garin wuta tare da harbe-harbe na bindiga irin na mai kan uwa da wabi. Wani mazaunin garin Kayama da ya buƙaci a sake sunan shi ya ce ya zuwa lokacin da muke magana da shi mutanen garin na wuro sun tarwatse sun shiga daji yayin da wasu kuma ke ɓoye a wasu wurare na daban kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Babu ma wanda ya hito waje tukuna balle ya san me yake faruwa kowa na ɓoye. da wanda suka gudu suka tafi daji da waɗanda suke cikin gari suna cikin ɗakin su ne ba wanda ya fito tukuna amma tabbas mm. akwai wurare na koko kokona a gidaje kenan eh gidaje amma ba jami'an tsaro ne wurin eh to gaskiya ba za a cewa ba jami'an tsaro ba amma eh, ta ne irin haka jami'an tsaron gaskiya ba tsaya suke yi ba Hmm. ba za su yi tunkarar su ba. To kawo lokacin haɗa wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sanda ta jihar Kwaran domin kuwa ƙoƙarin samun rundunar ta wayar salula ya ci tura. To amma ɗan majalisar dokoki ta jihar Kwaran mai wakiltar ƙaramar hukumar ta Kayama a majalisar dokokin jihar Honorable Baba Ahmed Kayama ya tabbatar da aukuwar lamarin amma ya ce ya zuwa lokacin da muke magana da shi ba su tantance yawan adadin waɗanda suka rasa rayukansu ba. sai dai a ce ina lillahi wa ina ilaihi Raji. don abin da ya faru ga a garin da ake kira woro kuma cikin constituency nawa ne yanzu ni ma nake samun labari cewa sun yi atakin wajen har sun ƙone gidan sarki kuma yanda muke ji ba a tabbatar ba to ko an ce waɗa mutanen da aka kase ya fi mutum talatin yanzu haka bai daɗe ba da suka bar wajen zuwa muku. Ok, yanzu sun fita daga garin? Sun fita daga garin yanzu haka. yanda muke magana da kai yanzu abinda za mu ce kawai ya kamata yanzu kan federal government ya hada da state government a dauki mataki mai karfi akan mutanen ga don gaskiya abu yana so ya fi karfin mu ko cikin sati yanzu sun atakin garuruwa guda uku kenan cikin wannan makon da muka shiga cikin wannan makon da muka shiga gadon satin jan da ya wuce sun yi atakin wani gari ana kira dutsen goggo sun kase mutum biyu bai wuce ko na hudu kuma sun atakin wani gari ana kira dageji sai ma sun kase mutum biyu to na woro din gadin yanzu ya daga muna hankali sosai A yanzu dai jihar Kwaran na ci gaba da fuskantar wannan matsala ta 'yan bindiga lamarin da ke ƙara jefa mazauna jihar cikin yanayi na zulumi tare da nuna buƙatar ganin hukumomi sun ɗauki mataki na dakile al'amarin. Mustapha Nasiru Batsari, GTA Hausa, Amurka ke magana, daga Mina a Najeriya. Ubangiji Allah kamuna mafita baki ɗaya. Duk a Najeriya dai wata ƙungiya mai zaman kanta da ke rajin kare haƙƙin yara lafiyar su, iliminsu da kuma walwalarsu a Najeriya wadda ake kiranta a turance Center for Children's Health Education Orientation and Protection CHOP tare da haɗin gwiwar ƙungiyar mata 'yan jarida wato na sun gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki a birnin tarayya Abuja da suka hada da 'yan jarida, ƙungiyoyin kare haƙƙin mata da sauransu don kawo ƙarshen matsaloli da yara ke fuskanta a Najeriya. Wakiliyar GTA Hauwa Umar ta halarci taron ga kuma rahoto da ta haɗa mana An gudanar da taron ne domin tattauna matsalolin da yara ke fuskanta musamman a gidajen aiki da kuma yadda ake tura yara masu karancin shekaru gidajen aiki tare da bautar da su ba tare da la'akari da kare hakkinsu ba. Masu ruwa da tsaki a taron sun yi kira ga Majalisar Dokokin Najeriya da ta amince da kudurin dokar samar da takardu don kare hakkin masu aiki a cikin gida da waɗanda suke ɗaukar aikin inda suka bayyana hakan a matsayin matakin da ya dace na kawo ƙarshen cin zarafi da bautar da yara ƙanana a cikin gida. Da take jawabi a wurin taron, shugabar kungiyar Sea Hope Mrs. Betty Aba ta ce an gabatar da ƙudurin dokar a gaban Majalisar Dattawan Najeriya tun a watan Yulin shekarar 2024. Mrs. Betty ta ƙara da cewa ƙudurin dokar zai samar da dokoki wa ma'aikatan cikin gida da za su kare haƙƙinsu da kuma martabarsu la'akari da cewa yawancinsu mata ne da ƙananan yara da talauci ke jefa su shiga wannan aiki. Ana Daniel ta ƙungiyar na Watch na daga cikin waɗanda suka shirya taron. Abin da muke kokari yan jaridu su yi shine su faɗakar ma mutane don su san cewa akwai yancin masu aiki da mu a gidaje kuma ya kamata akwai shekarun da ya kamata su yi aiki daga shekarun da ya kamata su yi aiki tare da mu wasu zaka gansu suna shekaru ƙasa da goma a ce mai aiki a gida ne waɗannan abubuwan ne ya kamata mu ɗauki mataki mu faɗakar da mutane cewa akwai illa da ya kamata a ɗauka bugu da kare abin da muke kokari mutane su sani shine yadda za a ɗauki matakai da dokokin da ya kamata kafin kai ko ni mu samu masu aiki a gidaje mu. Laraba More 'yar jarida ce da ta halarci taron ta ce za su ci gaba da wayar da kan mutane don samar da 'yanci wa masu aiki a cikin gida. To yadda dai muka taru muka zo nan dai abubuwa da dai muka gani da aka gaya mana da dama za mu ɗauka mu yi aiki da shi mu yi rubuce-rubuce da shi domin mu gama ma mutane su kara waye kai akan abubuwan da ake yi a cikin gari saboda idan masu aiki ba su da yancin su dole ne zai musu illa kuma mun da muke cikin aikin nan mu namu yanzu mu wayar da kan jama'a ne mu wayar da kan jama'a cikin rubuce-rubucen da za mu yi a cikin kuma tambayoyin da za mu yi ma mutane don su bi su gane gashi fa lokaci ya zo masu aiki yanzu sun samu yancin su aikin mu ne mu ci gaba da wayar da mutane ita ma Elizabeth Ate ta ce idan har aka kaddamar da wannan dokar zai ba mu masu aiki da waɗanda ake ɗauka aiki damar sanin haƙƙinsu akan juna. zaka ga mutane masu aikin gidansu shekaru bakwai takwas tara ai wannan kama kana cin zalin yaran mutane ne kuma an koya mana kan da za mu aiki da masu mana aiki kan da su ma za su san gaskiya akwai daraja a aiki ba wai ka dauki yaron mutum ba ka ji mai ciwo ka mishi inda bai dace ba don kowa ba wanda ya san gobe bil din kan da aka gaya mana yau ba wai ma masu aiki kawai ba wannan kowane ya sa balance kowa ya samu daidai zaman lafiya kuma muna bukata ale sa ale ba su girma ale ba su izini su masu sa hannu da ya zama doka da zai taimaka zaman lafiya a garin yanzu na gane ce in na ɗauki mai aiki ko in na je ma mutum aikin gida akwai abubuwan da mutumin ya kamata yi mun akwai abin da ya kamata neman in mishi kuma in na kuskure ko wanda na ba aiki ne ya yi kuskure akwai inda zamu iya doka ta gyara mana najeriya dai ta kasance kasance daga cikin kasashen Afirka da ke da yawan masu aikin cikin gida da babu wata doka da ke kare haƙƙinsu da martabarsu. Hauwa Umar Amurka ke magana daga Abuja, Najeriya. Waɗannan shirye-shirye suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana daga gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ɗinkin kwalba. makonni uku da suka wuce wannan shiri ya kawo muku bayanai da suka shafi al'ummomin kasar Nijar, Kamaru da Ghana. A yau wannan shiri yana Najeriya inda za ku ji cewa Majalisar Kula da Lafiyar Muhalli ta Najeriya ECON a ƙarƙashin jagorancin shugabanta Dr. Yakubu Muhammad Baba ta ayyana dokar ta ɓaci kan lafiyar jama'a saboda abin da ta kira ƙaruwar cututtuka da suka shafi muhalli da ke da alaƙa da hayaƙin iskar gas mai gurɓata muhallin. To amma kafin mu kai ga shugaban ga sakataren ƙungiyar Comrade Nura Halliru inda ya bayanin hujjar kafa wannan dokar ta ɓaci. Matsala ta gurɓata yanayi ta hanyar iska mai guba wanda ake samu ta hanyar motoci, injuna, mashuna da sauran wata na'ura da ke aiki da man hetur ko gas ko dangogensu ko itacen girki tana da girma tana kuma ƙara ƙaruwa sannan ta zama bata da shamaki ko kai Saidi a Najeriya. A shekarar 2025 ta saki iska wanda yake ton biliyan bakwai da digo hudu ga hayaƙi mai gurɓata yanayi na duniya kuma ita ke ba da kusan kashi ɗai bisa takwas na abin da ke faruwa a duniya baki ɗaya. To ko su menene kuka gano ke haddasa wannan matsala? muhimman abubuwan da ke haddasa greenhouse gases emission su ake kira GHG sun haɗa da hayaƙi wanda ke hitowa ta duka wata injin wanda ke amfani da mai ko man jirgin sama ko na gas ko hetur ko kalanzir da sauransu hamma da itace gawayi da kuma iskan gas wanda ake amfani da shi na girki shugaban kungiyar kula da lafiyar muhalli dr yakubu muhammad baba ya yi ƙarin haske kan hanyoyin da gwamnati za ta bi wajen shawo kan matsalar gurɓatan yanayi da ke da alaƙa da iskar gas muka yi wannan rigakafi ne muke so mu yi wanda bahaushe ya ce ya fi magani ganin mu in muka yi hakan in Allah ya taimaka wa'annan abubuwan duka za su sauka zai rage yawan wayanan cututtuka din kuma zai rage mace-macen da ake samu yaya wannan gurɓacewa yake shafan lafiyar al'umma abin kamar ya fi shafan yara ne ko ko har da manya yana shafan kowa amma akwai su yara da suke shekara biyar zuwa ƙasa tunda sinadarinsu na yakar cututtuka bai da ƙarfi su ya fi kama su to a halin yanzu wani hatsari za mu ce yake fuskantar najeriya idan mun ɗauki abubuwan da kai bayani a kai to wannan kam ai ba wai sai na yi wani dogon zance ba na farko shi ne za ki duba shekara goma daga yau zuwa baya za ki ga yanayin ruwan saman mu ya canza me yake faruwa saboda ire-iren wayannan abubuwan da suke faruwa na biyu za ki ga yanayin nomarmu ya canza me yake faruwa duka wayannan suna da alaka da abubuwan da nake bayani a kai sai kuma ummul aba'isin shine wannan abun da yake damun duniya ga baki daya da ake kira global warming dumamar yanayi so wannan abun shi yake kawowa dumamar yanayi wannan kaman aiki ne ga garimi ka a yanzu haka akwai wasu ƙungiyoyi ne na kasashen waje kila waɗanda za su iya baku tallafi na kuɗi wajen yin wannan aikin? eh masha Allahu ba za mu ce e ba ba za mu ce a'a ba saboda kamar yadda kika sani shekara ta dubu ishirin da biyar mun yi yarjejeniya da jami'o'i a kasar waje kusan guda akwai wata jami'a a landan da ake kiranta cardiff metropolitan university su sun yi alkawari za su zo su mana abin da bature yake cewa need assessment because yawanci ba za ma ka gane menene illar abin da yake faruwa ba sai an zo ka samu masana tare da masananmu na nan sun yi wa nan abin to wannan muna tsammanin zuwansu cikin watan february nan da za mu shiga in allah kai mu sannan akwai kingston university su ma yi yarjejeniya da su su kuma sun yi ne akan yadda za su horar da ma'aikatanmu abin da muka lura shi ne. akwai damammaki da yawa da najeriya ba ta samu ta karba tun da aka fara harkar abin da ake cewa wannan climate finance kudin da aka yi shi saboda ɗumamar yanayi za ki ga babu wani ma'aikata ta gwamnati da suka samu suka sa hannu suka karbo to mu muna ganin mun suna da damar da za mu sa hannu mu karbo yanzu saboda in aka so aka horar da ma'aikatanmu saboda ba za ka iya karban wannan kuɗin ba sai ka yi abin da ake cewa validation na abu nan to za su zo su koyar da ma'aikatanmu yadda za su yi validation na wayannan abubuwan ɗumamar yanayi da sauransu tantancewa za su tantance sannan kuma za su ba su certification za su ba su takardar shaidawa cewa eh sun yi wannan karatun kuma an yadda da su a duniya cewa su ma'aikata ne da za su tantance wannan abubuwa sannan kuma du akwai kamar 'yan kasuwa da yawa sun saka su sun kakkawo na'urori da ya kamata a yi amfani da su to yanzu muna da kamfanonuwa kamar guda uku da muka yi yarjejeniya da su da za mu aiki da su da za mu tafi saboda a nan kasar e, eh, sun kawo kayayyakin suna nan kasar so za mu fara amfani da shi abin da muke so mu cimma shine na farko kafin ka shigo da motoci yanzu kasan nan na sayarwa daga yadda za ka shigo da su in aka zo ma'aikatanmu wanda dama muna nan a nan abin da muke cewa port health za su auna wannan motocin ya kasance ba su wuce standard ɗin da muke da bukata a najeriya ba in ya wuce wannan standard ɗin ka kawo shugaban ƙasa sai ya ce to mu sa ka biya tax so bayan taxin kuma sai mu baka technology da za ka sa kuma ya rage maka wannan ya mitin na ainihin standard da muke so a najeriya to wannan yana ɗaya daga cikin initiative da shugaban ƙasa ya kawo kuma ya ba mu ya ce mu yi kokari mu kawo so da a samu abu nan to kin ga muka tsare masu shigowa saboda abin da muka lura daga kasashen turai kowa in ya tashi ya samu motocin da suke zubar da hayaƙi duk yadda ya kamata bayan da zai yi da su sai afirka in ya zo afirka ma kuma najeriya mu ne manyan consumers na wannan motocin to dole za mu yi maganin wannan in muka yi wannan mun rufe shigowa daga shigowa mun yi magani sai kuma mu ce to mu kuma da suke tuka wa'annan motocin za mu yi amfani da road safety da mutanen bio zai zama requirement ne in ka zo kafin ka sabunta takardun motarka sai ka ga takarda daga nan ofisin cewa motarka ba ta zubar da hayaki a wanda ya wuce abin da ake so wato sai kun auna motocin mun auna su dama already yanzu mun an yi pilot project muna da guri a nasarawa to abin da muke so shine a kowane local gamma ya kasance akwai testing station wanda za ka tuka motar ka kaje a gwada maka kuma a gaya maka in mota kin ga in tana hayaki akwai abubuwan da yake sa ta ta hayakin watakila man ne da ka sha ko ba kai sabis ba ko ba kai waye ba to dusa a baka shawara ka je kai saboda dai in ka zo ka samu kai mitin na wannan requirement sai a baka wannan takardar wannan yunkuri ne da kungiyar za ta kai kwararrun ma'aikata zuwa kananan hukumomi 774 na ƙasar domin yin aiki da hanyoyin gwaji da kuma amfani da na'ura wajen rage gurɓacewar muhalli domin kare lafiyar al'umma. A nan shirin ya kawo jiki, sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya. Da haka muka zo ga filin wasanni a takaice. Bala Branko gare ka. za mu fara da tarayyar Najeriya ne a gasar Premier League mako na 24 inda aji aka fafata a waɗansu wasanni. kungiyar kwallon kafa ta inugu rangers ta samu nasara akan kano filas da kwallo biyu da nema sai kuma kungiyar kwallon kafa ta neja tanadar suka tashi canjaras biyu da biyu tsakanin su da bendel insurance yayin ba a gida ta samu nasara akan bayansa da kwallo ɗaya mai ban haushi wiki a bauchi sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya da kungiyar kwallon kafa ta nasarawa united daga nan kuma za mu leƙa gasar premier league na ƙasar ingila shi ma wasan mako na 24 Manchester United dai ta samu nasara akan Fulham da kwallo uku da biyu. Nottingham Forest sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya da Crystal Palace. Aston Villa ba su da daɗi ba, Brentford ta bi ta har gida ta doke ta da kwallo ɗaya mai ban haushi. Tottenham sun sulhunta biyu da biyu tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City. A La Liga na ƙasar Spain wasan mako na 22 ne aka fafata a jiya. kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Rayo Vallecano da kwallo biyu da ɗaya. Sai kuma kungiyar kwallon kafa ta Real Betis suka samu nasara kan Valencia da kwallo biyu da ɗaya. Sai sun sulhuta sifili sifili da Celta Vigo. Atlantico Bilbao kuwa sun tashi can jaras ɗaya da ɗaya da Real Sociedad. A gasar Sira A na ƙasar Italy kuwa nan kuma ana wasan mako na ashirin da uku ne. ajiya kungiyar kwallon kafa ta torino ta samu nasara a kan Lens da kwallo ɗaya mai ban haushi komo sun sulhunta sifili sifili da atalanta yayin da Cromanian sun sha kashi a hannun Inter Milan da kwallo biyu da nema. kungiyar kwallon kafa ta juventus kuwa ta lallasa fama da kwallo hudu da daya sai bundesliga na kasar germany inda ake wasan mako na ashirin a jiya stuttgart sun samu nasara kan freiburg da kwallo ɗaya mai ban kaushi russia dortmund sun doke kungiyar kwallon kafa ta hendham da kwallo uku da biyu daga nan kuma za mu leƙa gasar ligan na kasar faransa inda ake wasan mako na ashirin su ma a jiya kungiyar kwallon kafa ta lyon sun samu nasarar doke lille da kwallo ɗaya mai ban kaushi yayin da nancy suka sulhunta biyu da biyu tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta bristol hanga sun doke kungiyar kwallon kafa ta men's da kwallo ɗaya mai ban haushi tolus kuwa sun sulhunta babu ci tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta auzi sai kuma kungiyar kwallon kafa ta psd ta biyu strasbourg har gida ta doke ta da kwallo biyu da ɗaya a yau kuma wasannin da za a fafata a gasar premier league akwai wasa ɗaya tilo da za a fafata yayin da kungiyar kwallon kafa ta sondala da misalin karfe tara na yammaci agogon najeriya suke tare da volley a gasar la liga na kasar spanish kuwa kungiyar kwallon kafa ta mayoka suna tare da kungiyar kwallon kafa ta sabiya su ma da misalin karfe tara na yammaci agogon najeriya nijar kamar da kasar chaji sira a na kasar italy kuwa udine suna tare da kungiyar kwallon kafa ta roma da misalin karfe tara saura kwata balada yuru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria bayan duk waɗannan yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. A ranar Talata ne 'yan sanda a Najeriya suka tuhumi tsohon ministan shari'a Abubakar Malami tare da ɗansa Abdulaziz da laifuffukan da suka jibanci ta'addanci da muggan makamai watanni bayan da hukumar hana wadaƙa da kuɗin jama'a wato EFCC ta tuhume shi da laifin halatta kuɗaɗen haram. Masu gabatar da ƙara sun yi ikirarin cewa a watan Nuwambar shekara ta 2022 malami ya tallafa wa ta'addanci da saninsa ta hanyar ƙin hukunta masu ɗaukar nauyin 'yan ta'adda waɗanda aka gabatar da takardun ƙararsu a gabansa lokacin da yake riƙe da mukamin atoni janar na ƙasa malamai da ɗansa duk sun musanta zargin da ake musu kuma hukumomi za su ci gaba da tsare su kafin a fara zaman kotu ranar ashirin ga watan fabrairu bayan da aka ƙi basu beli amurka ta aike da rundunar sojoji zuwa najeriya a cewar janar ɗin sojan da ke kula da harkokin sojin amurka a afirka ranar talata wannan shine lokaci na farko da amurkan ta sanar akwai dakarunta a ƙasa tun bayan harin da ta kai ranar 25 ga watan disambar bara shugaba donald trump ya ba da umarni a kai harin ne a wuraren da yake cewa 'yan ta'adda na laɓewa a najeriya ya kuma ce wasu hare-haren za su biyo baya janar ɗin sojin amurkan ya ce an aiki da dakarun ne bayan da ƙasashen biyu suka cimma yarjejeniyar cewa ya kamata a ƙara ɗaukan matakai don daƙile ta'addanci a yammacin Afirka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Shugaban ƙungiyar 'yan tawayen AFC da M23 a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya wallafa a shafinsa na sada zumunta cewa su ne suka kai harin jirgi mara matuƙi na drone a filin jirgin saman kisan Kisangani da ke arewa maso gabashin ƙasar. Gwamnatin lardin Tsopo inda garin na kisan gani yake ta ce jiragen drone shaƙe da bama-bamai sun hankoro filin jirgin saman na kisan gani ne. A wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na X, shugaban 'yan tawayen Corneli ga ya ce wannan harin ya nuna rundunar sojan Congo yanzu ba su da wani fifiko a yakin sama. Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan sanyin safiyar ta Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu can an jima cikin dare karfe takwas da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji saura abokan aikin mu dauke da wasu rahotanni a madadin abokiyar aikin tawa Saudat Kabir da ta karanto muna cikakkun labaran duniya ni kuwa da na hada kuma na gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku wuni lafiya bis salam